This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan yaushe a intanet a wato voahausa.com masu hari assalamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne tare da Bello Habib Galadanci a shirinmu na dare na kuma karshe a wannan rana. Inda za ku ji mu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar mana amma da farko sai kun sha labaran duniya. Jan masarar mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Galadanci. Akalla 'yan gudun hijira 40 ne suka rasa rayukansu a tekun Mediterranean kuma an ceto wasu 320 daga wani jirgin ruwa a arewa da kasar Libya. Ana kyautata zaton hayaki daga injin jirgin ne ya kashe waɗannan jama'a a cewar rundunar sojin kasar Italiya ya zuwa yanzu ba tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba. nahiyar turai ta fuskanci tururuwar 'yan gudun hijira da ke gujewa talauci da yaƙe-yaƙe a arewacin afirka da yankin gabas ta tsakiya ya zuwa ran 31 ga watan yuli hukumar lura da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ko iom a takaice jiya juma'a ta ce mutane 230 ne masu neman mafaka suka isa nahiyar turai kuma ana kyautata zaton waɗannan adadi zai karu zuwa 500 kafin ƙarshen wannan wata na agusta hakan gagarumin karin adadi ne daga mutane 219 da aka gani a shekara ta 2014 baki ɗanta iom ta kuma bayyana cewa ba taɓa samun mace-macen jama'a a kan teku ba kamar wannan shekara inda akalla mutane 2,300 ne suka rasu a mediterranean kan hanyarsu ta neman rayuwa mai kyau a nahiyar turai sai kuma su kuma jami'an ƙasar iraki sun ce fashewar wata motar bam a wata unguwar 'yan shi'a da ke kusa da birnin bagadaza hakan ya kashe akalla mutane goma sha uku sannan akalla hamsin da biyu sun samu raunuka fashewar yau asabar ta fada wa wani fitaccen kamfanin sayar da motoci da ke unguwar habibiya a birnin sadr wato yanki daya da inda aka tayar da wani mummunan bom daga wata katuwar mota a kasuwar kayan miya kwanaki biyu da suka gabata lamarin da ya kashe akalla mutane 67 kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin har-har mafi muni da aka gani a birnin bagadaza a shekaru wajen kusan goma da suka gabata nan take ba wanda ya fito ya ɗauki alhakin wannan hari amma kungiyar is mai tayar da kayar baya na yawan kawa 'yan shi'a har-hare is ta dauki alhakin harin da ta kai wa kasuwar kayan miya alhamis din da ta gabata ana sauran labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu je nahiyar asiya inda adadin mutanen da suka rasu daga manya-manyan fashe-fashe a tashar jirgin ruwan kasar sin a birnin tianjin ya karu zuwa 104 a ciki har da 'yan kwana-kwana 21 a cewar kafar yada labaran gwamnatin wannan kasa Hukumomin kasar sun bai wa jama'a umarnin tattara ina su ina su su bar harabar tashar wajen da ya fuskanci fashewar nakiyoyi da gobara mai girman gaske a arewa maso gabashin birnin na Tianjin. Jaridar Beijing News yau Asabar ta ce duk mutanen da ke da tazarar kilomita uku a zagaye da inda aka samu wannan hadari to su bar wannan waje nan take saboda yiwuwar gurɓatar muhalli daga sinadarai masu hadari. sodium cyanide wani sinadari ne wanda yake kisa kuma an ga alamansa a gabas da inda wannan lamari ya faru kamar yadda 'yan sanda suka bayyana uh, a cikin wannan jarida gungun kwararru sama da 200 ne waɗanda suka kware a harkokin makamashin nukiliya na sojoji da sinadarai masu haɗari suka sha share lokuta suna ta bincike a wannan waje domin neman sinadarai masu haɗari ya zuwa yanzu jami'ai sun dage akan cewa wannan waje da aka samu gobara ba shi da wani haɗari ga lafiyar bil'adama amma kuma sun ba da tabbacin samun alamun sinadarai masu hadari a daidai inda fashewar ta auku jama'a ƙarshe ƙasar koriya ta arewa ta yi barazanar ƙaddamar da yaƙi ɗungurungum a kan koriya ta kudu biyo bayan surutan farfaganda da kudin ta fara yi a na'urar amsa kuwa a kusa da bakin iyakokin ƙasashen guda biyu inda ake zaman tankiya koriya ta kudu ta dawo da surutan farfaganda ne bayan share sama da shekaru goma domin mayar da martani akan fashewar wata nakiyar karkashin ƙasa da ta raunata wasu sojoji guda biyu a bangaren kudu da ake cewa demilitarized zone wato yankin da ke tsakanin kasashen guda biyu wanda ba shi da ayyukan soja an haramta kenan a can koriya ta arewa wadda ta yi watsi da kazafin kudin na cewa ita ce ta dasa waɗannan nakiyoyi asabar da ta ce surutun takwaranta na kudu tamkar kaddamar da yaki ne ta kuma ƙara da cewa idan dai har ba a daina watsu farfaganda ba to hakan zai jawo yaki baki ɗaya. To labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin shirin mu tattauna tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya soke shugaban hukumar jiragen ruwa alhaji sunusi bayero daga kan mukaminsa inda a ɓangaren tsaro kuma ya bukaci sojoji su kawo ƙarshen boko haram nan da wata uku Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya kaddamar da zauren 'yan majalisar ran Arewa maso gabas don tallafawa yaƙi da ta'addanci. Sanata Goji ne shugaban zauren da ke mara ba ga kirkirar hukumar kula da Arewa maso gabas. Kai ba ka je Maiduguri ba ko? Ina je Maiduguri na ga abin da na gani. Da ma'aikata da kuɗi da taimakawa cikin Najeriya da ƙasashen waje bankunan duniya ne wa ina ne mata da shi. Ahmed Kawo a madadin tsohon ministan sufuri ya yi watsi da zargin da barista Jalo ya yi na cewa binciki tsohon ministan da karkata akalar dara biliyan ɗaya na shimfiɗa titin dogo. Abun takaici ne a ce a matsayinsa ya buɗe baki ya yi ta manganu don neman burgewa. Ka san akwai wasu masu so su zaman ni na gwanaye rana tsaka. Karewar shirin muradun karni ya sanya za a fito da sabon shiri da zai yi aiki zuwa dubu biyu da talatin. Nasiru da Malik kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka yanzu za mu nufi zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani da zauren na kanan dabu inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga barista Huwaila Ibrahim. A nan barista akwai kuma wasu majajen da ba matan da ba lallai mazan su sun mutu ba. Hantsama suka yi kowa ya an yi ana gudun ceton rai. Ya kike ganin ya kamata a yi abin da kuke cewa reunion. Eh. To ai dama yawanci zaka ga eh, a yanzu kuma yawanci dama wannan zaka ga um, a yanzu camps ɗin da muke da su na ga an riga wasu an riga wasu masu riga sun yi dan most of them ma tun da aka yi zaɓe aka gama hankali ya kwanta abin mamaki ranar ina zaune akwai wani camp a anguwa uku sometimes suna dan leka su haka in leka mu yi magana da su mu yi waye kuma akwai gidan kawata a kusa da wurin ina zaune a gidan kawata sai aka dinga shigowa wai an ga mota ta an shigo a yi min sallama na ce ah ina zuwa wai za mu koma gida mm. na ce yanzu eh, wato Maiduguri ta yi lafiya Yobe ta yi lafiya mm. ana ta munna ana ta munna za a koma to wasu daga ciki amma still har yanzu akwai raguwar mutane because akwai wa'anda ba su zama ba akwai wanda they are not still united with their family wani zaka ga mijin garin gudu ne wani ya mutu wani kuma a shi ma ya tafi to amma yanzu alhamdulillah irin labaran da muke ji daga wannan shiyar kamar garin yayi lafiya kamar yadda ake tunanin yayi lafiya ya ragu wasu dama dole idan a wa'annan camps din zaka ga akwai wa'anda har yanzu an ajiye su ana jira ana neman family din su but amma kuma ka san duk abin da aka ce gwamnati ne akwai dan dole za a samu aka saboda kuma dole mu ba su uzuri saboda ba za su iya komai ba Eh, abubuwa sun yi musu yawa akwai kungiyoyi akwai kungiyoyi sosai dan ci abin da ma nake so abin da nake so in ga baka ci akwai kungiyoyi mm. da suke idan ko mu kanmu ma daidai gwargwado mun yi repatriating wasu mm. iyakacin waɗanda za mu iya tunda mu ba kuɗi ne da mu ba kuma gaskiya ba fandin muke samu daga wurin kowa ba to mun yi ƙoƙari iyakacin a little bit of them mun haɗa su da family ɗinsu da za mu iya ce amma yanzu gaskiya ko a yanzu ma a ƙasa akwai mutane da yawa da ba su haɗu da family ɗinsu ba wasu kuma har yanzu ka san mutum in aka ce maka mijinka baya ni kamar a ce mijinka ya fita daga gida ya yi shekara goma bai dawo ba mm. matar shi tana zaune tana nan tana zaune tana jira tana ta addu'a kullum gani take kamar zai shigo da haka sa a ganin ki me ganin ya kamata misali gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jihohi su yi mm. dan ganin cewa dawo da batun martaba dinnan ta mata da suka shiga wani hali da kuma kula da yansu da sauransu me kike ganin ya kamata mahukunta su yi bisa dakawar mutanen da eh, ayi babban abin da ya kamata gwamnati ta yi is bayan an dawo bayan an yi rehabilitating mace an dawo mata da martabarta ta dawo ta yadda cewa eh ni mace ce ni mutum ce da ina kaza ina kaza ina kaza to irin wannan dama zaka ga kuma ya kamata sai a zo a zauna sai a duba ta a ga wani irin skill take da me kike da shi da zaki iya dogaro da kanki kuma sannan akwai wani bill da aka yi da alhamdulillah kwanakin baya na san an riga an yi fasin shi wani nap wanda yake bil ne wanda ya assasa kuma jaddadawa muhimmancin mace muhimmancin yaro muhimmancin yarinya sun assasa to wannan ita wannan bil din da aka yi ita kadai idan gwamnati ta dauka ta yi aiki da ita za ta fita haƙƙin kowace mace da take mulka za ta fita kuma haƙƙin yaro da yake karkashinta in dai aka assasa wannan bilin aka yi amfani da abin da yake ciki saboda bil ne wanda ni na san shi ciki da waje na san abin da aka rubuta to ni na tabbata idan aka ce an bi wannan bil a yanda yake aka ɗauke shi yanda yake babu macin da za ta zo ce wai ba ta da wani kaza ko an babu ma macin da za ta yi complain kafin mu je ga Mustapha a takaice na ga kaman kaftin yana so shi wani abu amma a takaice za ka yi magana eh, saboda za mu yi round off wani abin nan ne na tuna da barista ta ce na cewar mata za ka ga a wajen yaki. da yake ita na san bata taba zuwa wajen yakin ba sai dai wata kirki labari ko makamancin haka to ni na yi witnessin na gani mm. da ta yi ah, mace tana jan yaranta har ma da mijinta ma watakila daga kaga sai wani ya mamaki ci aya zai yiwu miji ba shi ne ya fi karfi ba shi ya kamata ya ja su mm. akwai wata mata mun yi hiran da times wani daily magazine na british ko 99 99 mm. january so wata mata ce ta dawo da ta fito a lokacin da rebels suka yi capturing din ah, freetown 5 january yan mm. tawaye da suka sake kamawa bayan korarsu da muka yi suka mm. sake da suka kama cikin garin freetown har da girfa da shugaban kasa mm. to ita gidanta yana wancan wajen sai ta taho munanan wani defense headquarters wanda shine kusan karshe yana kusan kaman kan sibiri ne haka so daga shi kawai sai dai ruwa saboda haka akwai helicopter akwai dan heliport a ciki inda helicopter yake sauka to sai mutane wanda suke evacuate wanda suke gudu su bar kasa zuwa gini kwanaki da haka ko kasashe na kusa mm. to ana akwai helicopter na soja helicopters mm. da suke ta dauka ana fita da su to ita ta zo wallahi sai ta je za ta shiga jirgin mm. sai ta dawo saboda a ah, muka ce mai faru ne ki shiga ki wuce kin tarewa mutane ta ce ita tana ta kuka ta ce ai ta bar ƴaƴanta ne da mai gidanta ba ta san halin da za su kasance ba saboda haka ta kasa shiga so shi ne nake rifarin da magana ba karshe abu kai da ita uh, wallahi ni gaskiya ba zan ma iya sani ba tunda abu ne da yawa mutane ni dai na bar sha'anin ta kuma tunda ai ba zan ce ni ma zan je da dauko mata su ba ba zan riga ya rikice ban san yadda suka kare ba amma ita bin mace ni na tabbatar maka ba za ta shiga ko ba za ta shiga ba za ta shiga ba ai ba za ta shiga ba sai dai in a gama abin da ake yi sai dai in an kashe ta amma ba za ta shiga ba Mustapha kungiyar ku ta democratic action group suna aiki da nspr ita ma eh, wani shiri ne na da yake yunkurin eh, wato tabbatar da zaman lafiya da daidaito a tsakanin al'ummar najeriya yanzu eh, gwamnatin nan ta yunkuro kamar yadda ake taimata fata cewa za ta yi abin da al'ummar ƙasa suke daɗe suna nema wai kuna aiki da wani bangare ne na gwamnati don ganin cewa irin waɗannan abubuwan na daidaito na lumana na wanzar da tsaro misali musamman abin da ya sa muke ta magana akan waɗannan abubuwan shine ku kuna hulɗa da matasa matasan nan kuma kashi kusan casa'in da su ake amfani ake yin wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba don wani bukatu na tsibirai ya kuke ganin ya kamata ko kuma wannan gudunmawa kuka baiwa gwamnati ko kuma ku a matakin ku na kungiyoyin da kuke ganin cewa ya kamata al'amura su tafi daidai me kuke yi yanzu ko bisa haɗin gwiwa da gwamnati don ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu to alhamdulillah a gurguje na farko ita nsrp wata hukuma ce ta ingila wata take ba ta taimako ko kuma ake haɗin gwiwa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu akan ita a samu ingantacce da zaman zaman lafiya musamman kan harkar tsaro kuma ta zo da wasu tsare-tsare wanda da babu irinsu wanda yake hada jami'an tsaro da gwamnati da kungiyoyi masu kansu sun masu rawa da tsaki misali akwai wani kwamiti ta kafa mataki na kasa da ake national security forum wanda ya hada duk da na bayyana maka sannan a nan mataki na jiha muna da wani kwamiti da ake state conflict management alliance kungiyoyi ne da wanda shugabannin tsaro masu suke shugabancin wanda muna zama da kungiyoyi da masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro kowanne ka sani muna zama a duk ƙarshen wata mu tattauna abubuwan da harkar tsaro na jiya wanda da harkar tsaro jami'an tsaro suna gani nasu ne kawai hmm. su da su ko ba da jami'an tsaro samu nasara ba ta da jama'a gani ba alhamdulillah wannan tsari da safi ta shigo tana taimaka ta taimaka a mataki na jiha sannan wanda yake kusan eh, jihohi bakwai da suke takwas da suke aiki a ciki da akwai irin wannan kwamitocin sannan a ƙananan hukumomi akwai abin da ke community peace partners su kuma wasu masu da tsaki ne a ƙananan hukumomi wanda suke da suke haduwa suke tattaunawa akan abin da ya shafi zaman lafiya ingance da wame a matakinsu sannan akan tambayar da ke mun cewa wannan muna aiki da gwamnati a yanzu da muna akwai wani aiki wani project da ke safe ƙarƙashin option national security advisor wanda yake ƙungiyoyi masu zaman kansu muna tattaunawa muna ba su shawarwari ko muna haɗa ƙarfe da ƙarfi muna da wata ƙungiya da ke fatan sa a get balance extremism wanda yake ya za a ga cewa an rage yawan rungumu da ake samu a jihohinmu da sauran makamanta ta sannan kafin na gama akwai kira da nake so zan ga gwamnati based on maganganun da malama huwa ai dama yanzu za mu yi round up za mu kulle saboda sai ka ba mu sakonka na ƙarshe yawa akwai wani kudi da ake kira victim support fund wanda aka yi aka a lokacin gwamnati ta shuɗe aka nemi taimakon masu warki da masu arziki da sauransu ya kamata gwamnatin jihar muhammadu wannan kuɗin da aka tara don a taimaka wanda suka rigingimu ta tarwatsa ta wahala kamar yadda take faɗa a ga an taimaka ina kuɗin yake mai ake da su muna so mu san gwamnati ta wani mataki a kai. The haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama daular El Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Dr. Junaid Muhammad daga kanan Dabo. da kuma rabaran sadauki aliyu auta daga katsina ga dr junaid muhammad assalamu alaikum masu sauraron muryar amurka daga najeriya da sauran kasashen afirka ta yamma ba musamman mutanen najeriya domin abin da zan faɗa ya shafar mutanen najeriya an dai yi kuma an ga abin da ya faru wannan karan da ikon allah da kuma taimaka mutane na gida da na waje janar buhari ya ci zaɓe kuma ba murɗe ba to bayan <clears throat> da ya hau akwai abubuwan da ya hango ya gani kuma yake ganin cewa gwanda a yi tafiyan nan a hankali domin kar a je garin zaburar tashi mu taka suna mu gabaki ɗaya mu faɗi ki ɗaya zuwa ne mana dariya na farko dai ya tadda ƙazamin harka ta rashawa da cin hanci da abubuwa da yawa waɗanda shi kazamai ne waɗansu ba za su ba za su faɗi ba a maganar jabu rediyo domin sai an kawo alƙalin ma wanda kuma babu da lokacin da wannan ba haka kuma waɗanda suka saura a nan wanda ba su gudu ba don da yawa sun gudu ana na ana yin propaganda kaza ma ana cewa an ƙyar da ministoci kaza kaza amma duk masu wannan magana babu wanda ya faɗi abin shi abu guda ɗaya ya tsaya na gwamnati wanda ba a yi komai ana yi ba haka lokacin da aka yi ɓanna kamar da hausa suke cewa ana yin tsalle guda ɗaya ne ya faɗa rijiya amma sai ya tsalle dubu ba fito ba to me wannan tsallen mun samu kan a idan ba a hankali ba garin fitowa daga rijiyar ga baki ɗaya ta biyu rijiyar ta rufta ta ma binne mutane ga baki ɗaya shi yasa ya kamata mutane su kai la'akari mu duk wanda ya magana a dubu maganar da ya yi a asalin asalinsa a dubu da me ya yi domin da haka ɓarawo yana zuwa yana cewa a zo ya kamata da Allah a sassauta mutane ta kasan daula domin ya san shi ya shiga ya yi sata an kama shi an kai shi za shi gaban kulo yanzu yana zaman beli ne kuma ce a sassauta ta mutane ta kasan ba magana ake ba kuma babu wanda yake son a zo a matsa mutane ba ya zama dole ba kuma amma abin da aka ba mutane na haƙƙi aka ba mutum haƙƙi aka ba shi aka ce kai ne wannan a zo a yi magiya a da Allah zan naba hakura a bar wannan magana kaza kaza kaza ba zai yiwu ba domin a shari'a ba ka yafe abin da ba naka ba abin da ke naka ne ko mai za ka iya yi ka yafe kuma maganar kawo Allah a ciki ba ta taso ba domin Allah yana yafe abin da yake haƙƙin sa tsakanin kai da shi mutum da shi da Allah wanda yake kai ko ba kai ba wanda kuma yake kar kayi kai saboda taurin kai na dan adam wannan Allah na yafi amma haƙƙin mutane ba ka ɗaga ce ka yafi in ka yafi wannan jahilci ne kuma ko ba zai ko jima wani abu zai biyo wanda za ka zo kana da nasu ne to waɗannan mutane a kula da abubuwan suka ci akwai sarakuna kuma wanda suka ci wanda su sun fito karara sun sun shiga haka siyasa wanda ba ba hurumin su ba yan Najeriya ga baki ɗaya wanda suka shiga wahala suka shiga wani mummunan hali kuma suna shiga wani mummunan hali su dubi abin da ke fara da idan basira mutum baya shiga gida kamar yadda buhari ya shiga a halin yanzu ya ce haka kurun zai shiga kuma shi kenan ba za a buɗe ɗakuna a ga abin da ke ciki ba shi kenan ɗauko mutane wanda za su taimaka a zuwa tafi da gidan kowa a zaɓi ake ba shi ya shiga wannan halaka ne kuma in an gini wannan za a samu mummunan abin za a zuwa ta nan gaba bayan haka wannan abin da ke faruwa shi ne mafi sauƙi ga mutanen najeriya domin yadda mutane suke cikin musifa da bala'i da talauci rashin aikin yi da jahilci da rashin aikin asibiti na lafiya da makarantu da yara suka sha suwa ba da aikin ba da sana'a wanda suke yin su nake shiga wannan boko haram nan da sauran saboda jahilci addinin ma ba su san ba ba su san al'adarsu ba ba san ya kamata ba san su game da ƙasa da iyayensu da sauransu ba idan aka bari suka ci gaba da haɓaka suna gawurta wannan yaran ba ma wai a zo a yi sabon gwamnati a zo a yi zaɓe a kori gwamnatin da bata iya aiki ba a zalima nan gaba za a zo a jin juya hali wanda idan an yi da wanda yi da wanda bai kowa sai ya shiga wani mummuna abu kuma wannan ba sa bane a tarihi shi ma rabaran sadauki ya ce idan aka bi abin a hankali da kuma natsuwa za a ga fa'idarsa yan uwana yan arewacin najeriya salamu alaikum kamar yadda sauran masu kishin arewacin najeriya da son zaman lafiyar jama'arta ni ma ina mura wannan kafa da labaru don in kira ga manyanmu na arewacin najeriya maza da mata magidanta da sauran matasa mu yi ma allah mu zauna lafiya da juna masu iya magana suka ce abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya bai kawo shi ina amfanin tashin hankali fadace-fadace da sauran ayyuka na takaici da ke faruwa a arewacin najeriya ana asarar rayuka da dukiya kullum mu gane fa tsawon shekarun da muka ɗauka muna tashe-tashen hankula ya haifar mana da koma baya kwarai da gaske ta fannin tattalin arziki da ilimin 'ya'yanmu da zamantakewa rashin haɗin kai da muke cikinsa ya haifar mana da munanan al'amura mutane masu son zuba jari a arewacin najeriya yau ba su son su kawo komi saboda irin waɗannan tashe-tashen hankala da muke fama da su ko ƙwararrun masana ma ba su son zuwa arewacin najeriya da aiki karatun 'ya'yanmu kullum ba yake komawa haba 'yan uwana 'yan arewacin najeriya Ni tunani yadda arewa ta fara a matsayin dunkulallen yanki mai tunanin irin yadda manyanmu da suka gabata su Ahmadu bello sardaunan sokoto yadda suka gina arewa ta wurin kyawawan haɗin kai tsakaninsu ba nuna bambanci tsakanin christopher ko sanusi gama suka ɗauka dukansu 'ya'ya ne na arewa na tabbata inda abin a ce za su iya waiwayowa ne su ga abin da ke tafiya a yau arewacin najeriya za su yi bakin ciki kwarai cikin halin da muke ciki gama rashin kwanciyar hankali ya ruguza arewa ginin da suka yi duka mun lalata da wannan nake kira kuma nake gama kowa da allah ko kai kirista ne ko musulmi ko bahaushe ko fulani ko kuma wane yare ne a cikin arewacin najeriya mu daina jani in ja mu haɗa kanmu mu gina arewa mu ba kowa mu bar kowa ya yi addininsa a ba kowa dama ya mori bai da allah ya bashi don taimakon sake gina arewacin najeriya mai son zaman lafiya da ci gaban jama'arta na gode ni ne naku Reverend Sadauki Aliyu Auta Malumfashi. allazi wahidu ka mana Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Tumar Allah a gaida Ibrahim Almasi Garba. yanzu karfe biyar ne na yamma saura minti wato kusan bakwai a nan washington dc yanzu ga billa dawo da labarai a takaici ƙasar koriya ta arewa ta yi barazanar kaddamar da yaƙi ɗungurungum a kan koriya ta kudu biyo bayan surutan farfaganda da kudin ta fara yi da na'urar amsa kowa a kusa da bakin iyakokin ƙasashen guda biyu inda ake zaman doya da manja koriya ta kudu ta dawo da surutan farfaganda ne bayan share sama da shekaru goma domin mayar da martani akan fashewar wata nakiyar karkashin kasa da ta raunata wasu sojojinta guda biyu a bangaren kudu da ake cewa demilitarized zone wato yankin da ke tsakanin kasashen guda biyu wanda kuma aka haramta wa ayyukan soja kasar sin har yanzu ana ta kokarin keɓe inda aka samu fashe-fashe har mutane da yawa suka rasa rayukansu misali wajen 104 kuma har yanzu akwai 'yan kwana-kwana su wajen 21 wanda an yana tunanin sun rasa rayukansu hukumomin kasar sun bai wa jama'a umarnin tattara ina su nasu su su ba haraba wannan tasha na jirgin ruwa wajen da ya fuskanci fashewar nakiyoyi da gobara mai girman gaske a arewa maso gabashin birnin tianjin a can sin ɗin jaridar beijing news yau asabar ta ce duk mutanen da ke da tazarar kilomita uku a zagaye da inda aka samu wannan hadari su ba wajen nan take jami'an kasar iraki sun ce fashewar wata motar bam a wata unguwar 'yan shi'a da ke kusa da birnin bagadaza hakan ya kashe akalla mutane goma sha uku sannan akalla hamsin da biyu sun samu raunuka fashewar yau asabar ta fada ne a wani fitaccen kamfanin sayar da motoci da ke unguwar habibiya a birnin sadar wato yanki ɗaya kenan da inda aka samu tayar da bom na wani mummunar katuwar mota har ma abin ya kashe mutane 67 kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin har-har mafi muni da aka gani a birnin bagadaza a shekaru goma da suka gabata nan take babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin wannan hari amma ƙungiyar is mai tayar da kayar baya na yawan kaiwa 'yan shi a har hare ISD ta ɗauki alhakin harin da aka kai wa kasuwar kayan miya Alhamis da ta gabata. A ƙarshe akalla 'yan gudun hijira 40 ne suka rasa rayukansu a tekun Mediterranean kuma an ceto wasu 320 daga wani jirgin ruwa a arewa da ƙasar Libya. Ana kyautata zaton ɗaya daga cikin injin na ruwan ne ya mutu sannan kuma ya fara hayaki kuma wannan hayaki shine ma ya kashe jama'a. A cewar na sojan rawan ƙasar Italiya ya zuwa yanzu ba tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba nahiyar turai dai ta fuskanci tururuwar 'yan gudun hijira da ke gujewa talauci da yaƙe-yaƙe a arewacin afirka da kuma yankin gabas ta tsakiya ya zuwa ran 31 ga watan yuli hukumar lura da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ko iom jiya juma'a ta ce mutane talatin ne masu neman mafaka suka isa nahiyar turai kuma ana kyautata zaton wannan adadi zai karu zuwa 500 kafin karshen wannan wata na agusta hakan kuma kagaraman karin adadi ne daga mutane 219 da aka gani a shekarar ta 2014 baki ɗanta. ta Allah a gaida kai bello duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai amin afuwa biyar ne sura 'yan dakikoki kaɗan yanzu a madadin bello habib galadanci da aka ji shi yanzu yanzu nan sai wato yami obrajime da ya bada umarni da kuma injiniyan mu mr juna muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai da sabo This program has come to you from the Voice of America, Washington.